العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتر قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyu a wannan gari na Kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na hausawaro a masjidu ahlul baiti wasu sahaba a hausawaro a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i muke gudanar da yadda ya sauwaka gare mu na tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah kamar yadda malamai suke cewa abin da muke karantawa kada Allah ya sa ya zama musiba a kanmu a ranar nan mun yi bayani ba ma son wato abin ya zamanto kamar wato tunan silili haka karatun da 'yan uwa suke ji da safi a alheri rediyo awa ɗaya akwai wasu bayan Allah da suka yi mana alkawarra wanda suka samu muka ji aka ɗauki nauyin karatun ba su ba da ko ba kuma yanzu akwai wajen naira dubu ɗari hudu da za mu cika musu to saboda haka muke da bukatuwar gudunmuwa ta 'yan uwa musulmi tun da yanzu ba mu da tabbas za su biya ko ba za su biya ba kuma mu muka je muka tsaya aka sa karatu da aka biyan kuɗin ya zama dole akan mu sai mun biya mu saboda haka muke da bukata ga 'yan uwa musulmi wanda yake da teban da zai bayar ya bayar kuma abin ban haushi wasu lambobin da muka bayar fa wani ba kira zai yi bai ba da gudunma kawai filashin zai yi sai ka kira shi ka ji ba wani bayani wallahi saboda ta sahulanci to saboda haka wannan shine akwai 070 30 111 sannan sai 2 wannan lambar albani fi wato 070 uku zero ɗaya ɗaya ɗaya biyu ɗaya biyu sannan sai takwas zero eight zero two one one one one sannan sai five sai four sai one wannan lambar wayan malam zakariya ce zero takwas zero biyu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har sau hudu sannan sai biyar sai hudu sai ɗaya sannan sai zero eight zero sai eight sai tiri kai 3913 wannan lambar wayan malam aminu ne da hausa 0 takwas uku tara ɗaya uku hudu hudu biyar kuma Allah ya ba da ikon taimaka lambar wayar da za kuma mun ce a gobe inda za su turo kuɗin maka je maka biya za mu faɗa wa mutane an biya mun hutar da kuwa 00 40 16 7944 wannan shine lambar account din sunan shi zakar dallani sannan bankin oceanic bank Allah ya bada ikon taimakawa wannan kalubale ne a matsayin mana na al'ummar musulmi babu yadda za a yi kaji kiristoci za su yi program suna neman taimako na kuɗi za su program su ba sa yi amma kullum da haka ya kamata kullum mu dinga tunanin abu mai amfani ne cikin al'umma ba abin da ba ce da amfani ba Allah ya kiyaye saboda haka daga karshe zan kara. wato maimaita rike takaddan akwai tambaya da wani bawan Allah ya rubuto na farko ya ce yana son ƙarin bayani dangane da fa'iza faragata fansab wa ila rabbika domin ya ji ɗan bida suna murɗe wato suna shaƙi ayi da ƙarfin bala'i a ba ta wata ma'ana ta daban to kullum dama asalin ɓata shine fassara littafin Allah da sunnar manzon Allah ba akan fahimtar magabata ba shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yace kace kana bin littafin Allah hada da sunnar annabi la yakfi sai mun tambaye ka alaman hajman akan tafarkin wa kake bi shi yasa yayi littafi kaifa yajibu alaina an nufassira alqur'ana ya yi wajaba akan mu mu fassara qur'ani domin ka'ida babu wani dan bid'a a duniya da yake bid'a fati sai ka samu yana da wata hujja da yake shaƙewa ta ƙur'ani ko ta hadisi wajen kafa hujjar shi a cikin addinin musulunci amma in kana so ka rusa ta da zaran an ce to za a koma kan fahimtar magabata to hujjar ta rushe ba hujja wannan shine kuma wannan shine ka'idar duk wani ma'abucin banna sai kaga akwai abin da ya dogara da shi wajen gina banna shi fir'auna sanda yace zaruni aqtula musa wal da rabbahu a bar shi ya kashe annabi Musa annabi Musa ya kira ubangijin shi ya kawo hujja ko bai kawo ba ya ce inni akhafu an yubaddila dinakum au an yuzhiru fil ardi al fasad shedan ma a gaban Allah da yace ba zai sujjada ba Allah ya ce ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai ya kawo hujja ko bai kawo ba ya kawo ya ce ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min din kenan shedan ma yana da hujja akan abu amma hujjar maqbuliya ce saboda haka duk wanda ya kafa hujja akan wani abu a cikin addinin musulunci in dai hujjar ba ta dace da wanda suka yi karatu a makarantar manzan Allah ba to babu yadda za a yi har abada wannan hujjar ta zamanto karɓaɓɓiya a cikin addinin musulunci kullum muna buga misali muka ce idan ka ɗauki ahmadiyya ahmadiyya wasu mutane ne suke da aƙidar cewa ba su yadda ba manzan Allah ne annabin ƙarshe su a aƙidar su akwai annabawa da yawa a cikin annabawan ma da mata Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun saboda haka tunda Allah ya ce kulli shay'in zawjayn ne to saboda haka annabawa ma akwai maza akwai mata fassarar da musulmin duniya suka sani suka yi ittifaki akan ta ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin idan kana tattauna da su suke maka wannan abin da kai ka sani bi ma'anan katam ba shi ne fassarar aya me ma'anan katam wadda fassarar musulmin duniya suka yi ijma'i a kanta shine manzon Allah cikamakin annabawa ne ba wani annabi da zai zo bayan manzon Allah amma sai su maka to wannan kalmar khatam tana ɗaukan ma'anoni da yawa a larabci tana ɗaukan cika tana ɗaukan sitam tana ɗaukan zubi tana ɗaukan hatimi sai suke duk ma in kana musu duk kamus da kake da shi a dauko a duba kuma yadda suka faɗa da gaske kalmar khatam tana ɗaukan wa'annan ma'anonin wannan ihtimalin har kusan guda goma a luga to amma me zai gagin ɗinka cewa waccan barna ake so a gina dole sai an koma ma fahimtar magabata idan ka ce wannan fassarar shine abin da musulmin duniya suka yi ittifaki akan sai ce ƙarya ne ba su yadda ba ai da ma Allah ya ce wal qad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati wa ma zaltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaq qultum lam yab'ath Allah min ba'dihi rasula yusuf ya zo da hujjoji gabanin manzon Allah mabiya annabi yusuf ba su gushe ba suna kokonto da shakka akan abin da annabi yusuf ya zo da shi har sai da allah ya kashe annabi yusuf magoya bayan ki suke ce Allah ba zai ƙara turo manzo ba bayan annabi Yusuf sai suke to ai tun da dama Allah ya ce har kulubuhum yadda mabiya annabi Yusuf suka faɗa suka ce Allah ba zai turo annabi bayan shi kuma ka kuke faɗa Allah ya turo annabawa bayan annabi Yusuf ko bai turo ba ya turo sai su ce to ai tun da haka ne Allah zai ƙara turo annabawa bayan manzon Allah sannan sai su ai Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. kama arsalna ila fir'auna rasula mun turo manzo zuwa gare ku wannan manzon yana mai shaida akan ku kamar yadda muka aika ma fir'auna manzo anan mun yi bayani mun ce da'awar annabi da da'awar manzon annabi Musa suna kamanceceniya ta fuskoki da yawa sai su yi maka tambaya tunda Allah ya ce kama yanzu eh, sai a shiga wani bayani sai a ce to yanzu wannan a balagance mai kaga yanzu in kai baka karatun balaga ba ɗalibi ba ne na larabci dole kai shiru sai a ce to wannan kaga kama wannan adatu tashbih ne akwai mushabba akwai mushabbahun bihi akwai wajen ashabahi sai a tambaye ka ina mushabba yake anan baka sani ba ina mushabbahun bihi baka sani ba me wajen ashabahi baka sani ba kaga dole kai shiru in ta ɓata abin da za ka iya kai ka dunkula hannu ka ce wallahi in ka sake magana sai na fasa ma baki wallahi shikenan wannan in ana buƙatar nassi kuma kai laushi a abu ya lalace kuma to sannan sai su yi maka tambaya shin annabawa sun zo bayan annabi Musa ko ba su zo ba dole amsa shine sun zo sai su ce maka to yadda annabawa suka zo bayan annabi Musa haka ma annabawa za su zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai su ƙara cewa ai Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wanda suke kafirce ma ayoyin Allah fi'ilin kafara yakfuru yakfuru ba fi'ili bane mudari'i shin yanzu ana kafirce ma ayoyin Allah ko ba ai to wa yaqtuluna nabiyina qatala yaqtulu suna kashe annabawan Allah in haka da wancan fi'ili ne mudari wannan wa yakfuruna atab ne yadda ake kafirce ma ayoyin Allah haka ma akwai annabawan Allah ana kafirce musu in ka tambaya annabin da wani littafi zai zo sai su ce annabawan da suka zo bayan annabi Musa ba da wani littafi suka zo ba sun zo ne su fassara at-taura na haka annabin da zai zo yanzu shi ma ba da wani sabon littafi zai zo ba ya zo ne zai fassara at-taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun na aslamu lil hadu war rabbaniyun wal ahbaru bima zomin min kitabillah idan ka ce annabi ya ce la nabiyya ba'adi kuma la din nafiya ce lil sai su ce maka ba'adi akwai ba akwai ba'adi Ida annabi yana nufin babu annabin da zai zo kusa da ni ne in na rasu amma bayan na tafi in an samu lokaci mai tsawo akwai annabawa da za su zo bayana yanzu dan Allah wajen wanda ba shi da ka'ida ta karatu wannan hujja ce ko ba hujja ba ce in wani aqida shi ne shiga rediyo shi ma ya kawo sai ya dara mutane sai a ce shi ma ya kawo hujja saboda shi wani bai gane ban to duk abin da zai gaidin din mutum wajen wannan shine sai mutum ya gama to waye ka waye ya fahimci haka a wanda suke karatu a makaranta annabi to wani daga nan jikin zai fara to kamanya sai fara tafasa jikin to haka ake to wannan shi saboda haka fa'iza faragta malamai suka ce idan ka kare daga ka na duniya to fansab ka kafi zuwa ga ibada ta bauta ma Allah kuma sanda za ka ibadan ka bauta ma Allah yadda ya kamata kuma mu a ka'ida na ahlus sunnati wal jama'a muna nan akan cewa ba a bauta wa Allah sai abin da manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah dole wannan ita ce ka'idan mu ta bauta saboda haka ba za mu yadda mu yi sallah irin ta kowa ba sai irin ta annabi ba za mu yadda mu yi zikiri irin na kowa ba sai irin na annabi ba za mu yadda ba mu yi aikin hajji da azumi da duk abin da ya shafi bautawa Allah za a yi sai in irin na manzon Allah ne da duk wani mutum a duniya zaka iya cewa ba za ka bi shi ba ba abin da zai faru ko akwai abin da zai faru to amma akwai wanda ya isa ya jara'a ya fito ya ce ba za a bi manzon Allah ba babu shi kaɗai Allah ya bada garanti yace wa in tuti'uhu tahtadu in dai an bi shi za a shiryu mafhum mukhalafa in ba abu annabi ba za a bata ko ba za a bata ba za a bata duk abin da ya kawo rashin zaman lafiya kenan khalafa musunnar annabi da ake yi a zo da bid'o'i da kirkire kirkire da kage kage shi yake kawo rashin zaman lafiya to da wannan wasu wa ila rabbika gab, kuma ga ubangijinka kawai za ka yi kwaɗayin abin da ke wajen shi shine fassarar ayan da wannan wasu ce to ya kamata ko bayan an gama sallah a kawo wace ce kafa kaza a kawo wace ce kafa kaza a kawo wace ce kafa kaza kafa kafa ka rasa sanin inda aka samu kafa kafa kuma wani sai ya juye sai ce in na fata hana kafa talatin ko biyar bai gama ba sai ce iza ja a kafa ɗari bai gama ba sai ce sai ka rasa sanin me ake so a gina ne amma wanda suke bin wa annabi da an gama sallah zaka ga kowa bai da matsala akwai zikirorin da ake tsayawa kowa yi shine wa ila rabbika min Da dama mu al ibadatu a wajen mu akwai du'aul matsala akwai du'aul ibada shi yasa Allah ya ce qul ma ya abu bikum rabbi laula du'aukum to da du'aul ibada da du'aul matsala ba za mu yadda mu kowace daga ciki ba sai yadda annabi ya kawo daga wajen Allah ya ce ga yadda za a yi sannan za mu wannan ita ce ka'idan ahalus sunnati wal jama'a wajen yin addini da bauta ma Allah sannan sai tambaya ta biyu akan hadisin yana buƙatar ƙarin bayani dangane da hadisin da manzon Allah yake magana akan Ali bin Abi Talib cewa anta minni wa ana minka hadisin Bukhari Mai wannan hadisin yake nuna malamai da hafiza tun daga da da yanzu sun ce gaya abinda hadisin yake nuna shine falalan ali bin abi talib mu kuma a da'irin ahalus sunna babu wani wanda za ka same shi yana da wani abu na gillo akan ali bin abi talib shi yasa ma sai a haifi yara a samu su gadanga kusar yaki wa kenan na ali da saboda haka nan mace sai a sa aliya in ba a samu namiji ba saboda kaunar na ali da ake yi saboda haka mu ba mu da matsala da sayyidina ali to da wannan hadisin su a ƙidar masu zagin sahabbai sai suka gina cewa sayyidina ali shine shugaba bayan manzon Allah da wannan hadisin duk wanda ba shi ba to yayi kwatin shugabanci ne bai cancanci ya zama shugaba ba tunda annabi ya ce anta minni wa ana minka kai daga gare ni ne ni daga wajen ka ne to waye ku dace waye shugabanci bayan annabi irin mutumin da annabi ya ce kai daga wajena ni daga wajen ka ne wannan shine hujjar su to mu kuma a wajen mu duk wata falala da annabi zai faɗa akan Ali bin Abi Talib manzon Allah ya faɗi irin wannan falalar akan wani sahabi yanzu wannan hadisin akwai ire-iren su guda biyu akwai Julaibib Julaibib wani mutum ne zaka iya cewa kaman ko tale-tale haka za a wasafa shi wato irin mutanen ne ne rena kama ka gayya in ka gansu za su baka dariya da makamantansu ya ɗan ɗauki lokaci biya aure ba da ya ɗauki lokaci biya aure ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan baban wata yarinya ya ce na zo za a aure arka sai mutum ya ce ai madalla wa ma'aikin Allah ya zo ya ce yana son aure a ce ba ai ba zai ba sai annabi ya ce ba ni nake so ba julaibi bu zan aurawa sai ya ce julaibi ya ce eh, ya ce to sai na shawara shi ma jalebi da aka ce ya je wajen yarin ya ce wallahi ni wata irin hada ce in an kasa ni ina da bala'in wahalar siya ma'ana shi mutum ne wanda ya san fa yanayin aure fa ba kowace mace bace za ta kalle shi a irin sufa da Allah ya masa ta ce tana san shi da ya je ya zauna da mama yarin ya ce to fa annabi ya turo ana son yar mu za a aure ta amma julebibu mama ita ma ta jinjina ta ce julebibu yarinyar tana ɗaki tana bi da tana bi sai ta fito ta ce manzan Allah ne ya zo da kanshi aka ce e eh, ta ce ita kuma sam'an wa tsa'atan in dai manzan Allah ne ta yadda za ta aure shi aka zo aka yi auren bayan an yi aure Allah ya sanya ma aure albarka aka tafi wajen yaƙi a wajen yaƙi bayan an gama za a dawo da za a dawo shikenan manzan Allah sai bai ga bibu ba sai ya ce a nemo masa bibu. aka je cikin gawawaki ana nemo jilabibu ko da aka je sai aka samu Ga gawar kafare mutum bakwai a gefe ga shi kuma a gefe manzan Allah ya ce qatalu saba'an fa ƙataluhu. ya kashe mutum bakwai su ma sun kashe shi manzan Allah ya kalli jilabibu ya ce jilabibu minni wa ana minhu jilabibu daga waje na yake nima daga wajen shi nake me yasa jilabibu ba su ce shi ma shugaba bane bayan annabi da wannan hadisin ko to sannan da kabilan abu musa al ash'ari ɗaya daga cikin makaranta ƙur'ani a makarantar manzon Allah idan aka shiga yanayi na rashin kuɗi da fatara da babu sai a gangami a haɗu kaman babban unguwan nan idan aka haɗu sai a ce to kowa duk abin da yake da shi ya kawo idan an kawo misali mai dubu ɗari biyar ya kawo mai dubu ɗari ya kawo mai naira ɗari biyar ya kawo mai dubu ɗaya ya kawo bayan an gama tara kuɗin wata ruwayan ta ce sukan raba kuɗin bisawiyya daidai da daidai ta kawo dubu ɗari biyar in an tashi za a raba sai a raba daidai da daidai wata ruwayan ta ce idan an tashi rabawa ma akan nuna wanda ya fi bukata ne kai ka kawo dubu ɗari biyar misali matar ka ɗaya wani ya kawo dubu ɗaya matan shi hudu idan an tashi rabo sai a ɗauki dubu goma a bashi kai a ɗauki dubu uku a ce to gashi je ka da Mandan Allah ya ji wannan aikin alherin da suke sai yake hum minni wa ana minhu wayannan mutanen daga wajena suke nima daga wajen su nake amma wannan bai sa ahlus sunna da wannan hadisin ba sun gina sun ce shugabanni ne mu ba dama ba ma ja cewa Ali bin Abi Talib shugaba ne bayan manzon Allah shi yasa ka'idan ahlus sunna wal jama'a abinda babu sabani tsakanin musulmin duniya shine shugaba na farko shine sayyidina abubakar na biyu sayyidina usman na uku eh, na umar na biyu sayyidina umar na uku sayyidina usman na hudu sai sayyidina ali na biyar muawiya akwai umar dan abdul aziz wasu na cewa ya babu goma sha biyun a sunna ƙarya ne wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba kawai to saboda haka babu wanda zai khalafa mu wannan ka'idan sai mutumin banza wanda ba mutumin kirki bane wanda ba akan qur'ani da sunna yake rayuwa ba shi zai kalafa mu wannan wannan shine sannan akwai tambaya ta uku sai gobe zamu mu bada amsa akan ta akan wasiyar manzon Allah ina hada ku da Allah dangane da mutanen gidana su waye ahlul bait ita ma magana ce mai tsawo dan mu da su akwai bambanci mu ahlus sunnati wal jama'a mu a wajen mu ahlul bait ajin farko sune matan annabi sannan sai 'ya'yan annabi sannan kuma sai dangin annabi ala aliyu ala abbas ala jafar da kuma ala aqilu wayannan su ne ahlul bait indana wa inda gairina a wajen wannan mu kuma aqidar masu zagin sahabbai su sun ce ba su yadda ba annabi ba shi da mutanen gida sai mutum hudu wannan ita ce aqidar su saboda haka sai gobe sai mu bayani akan wannan a bismillah insha in sha Allah kacce namu masu neman addu’ar nan ولا تسأل عن أصحاب الجحيم malamai suka ce sababin saukar wannan ayar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula don me Allah subhanahu wa ta'ala ko law anzalallahu ba'asahu alal yahud da Allah ya saukar da bala'in azabar shi akan yahudawa la'amanu wallahi da sun yi imani saboda ganin bala'i yana gama magana sai Allah ya ce inna lallai mu arsalnaka bil haqi mu mun aiko ka ne da gaskiya ko bil haqqi da gaskiya bashiran kana mai bushara wa nadhiran kuma kana mai gargadi wala tusalu akwai qira'an wala tusal an ashabil jahim akwai kuma wannan wala tusalu an ashabil jahim saboda haka wannan qira'an wala tusalu ba za a tambaye ka ba dangane da ma'abuta wutar jahimu waccan kira'an kuma wala tus'al shine kar kai tambaya dangane da ma'abuta wuta da haka wannan jimla ce khabariya wala tus'alu ba za a tambaye ka ba dangane da ma'abuta wuta wancan kuma wala tus'al jimla ce insha'iya kar kai tambaya dangane da ainihin wato ma'abuta wuta muka ce inna dinnan harfu nasbin ne wa taukilin wa mushabbahun bil fi'li tarfa'ul isma wa tansabul khabara al mudgamatu fi na ainihin wato wanda yake an yi idgamunta a cikin nunin azamat wal jalal nunin na wanda in zai yi magana yana da ƙasaita da girma ya isa sai ce mu shi yasa saboda Allah ya isa ya ƙasaita ƙasaitaccen sarki ne wurare da yawa sai ce inna mu na'anu mu inna na'anu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'u arsalna wannan fi'il madin ne arsalnaka mun aiko ka bayan ka yana haɗe da ainihin wato damirul khitab wanda fi'ili ko irin wannan siyaƙi na arsalna ka da damirul khitab Allah yana magana da annabi sai da zo a cikin ƙur'ani so ɗaiɗai har so goma sha uku a cikin surori so goma sha ɗaya bayan wannan ayar Allah ya ce wa arsalna kalin nasi rasulan wa kafa billahi wakila sannan ya ce wa man ma fama arsalnaka alaihim hafiza kadhalika arsalnaka fi umamin qad khalat min qabliha umam a cikin suratul ra'd sannan a cikin suratul isra yace wa ma arsalnaka alaihim wakila sannan ya ƙara cewa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil wa ma illa mubashiran ya nabi inna arsalnaka shahidan mubashiran wa ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وهكا الله يتم غنى حرسو قوم شاؤك الله ينا كده إنا أرسلناك موني مكا أيكوكا ناكا تند الله يا أيكو النبي يا رجي موندسا ويزو مسا هو بي هو هلكا shi yasa babu wanda Allah zai kai shi wuta sai an tsaye da mutum an masa tambaya alam ya atikum nabi baka ji wa'azi ba dole sai ka bada amsa ka ce qalu bala qad ja'ana nadhiru eh gaskiya mun ji ana wa'azi amma fa kadzabana muka kare ta muka ce ba mu yadda ba dan haka wa qul lil haqqi min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yadda wanda ya ga dama ya karyata Allah ya ce inna a'tadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha sannan Allah ya ce bil haqqi mun aiko ka ne da gaskiya Abdullahi dan Abbas yake cewa faɗin Allah inna arsalna ainihin wato ilaika ko inna arsalnaka ka haqq yace bil Allah ya aiko manzan Allah da alqur'ani malam kaisani yake cewa inna arsalnaka ka haqq Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin musulunci sannan kuma magana ta uku wasu malaman suka ce inna arsalnaka bil haqq ay bis sai muka ce wannan ikhtilafun ne lafzi domin duka Allah ya aiko annabi da waɗannan abubuwan Allah ya aiko manzon Allah da Qur'ani ya aiko shi da musulunci kuma ya aiko shi da gaskiya shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina shi yasa har a ranar kiyama Allah sai ce qala Allahu hadha yawma yunfa'u sadiqina sidiquhum ranar da masu gaskiya gaskiya su za ta yi masa amfani dangane da Qur'ani ya ce wa kadhalika anzallahu qur'anan arabiyyan haka muka saukar maka shi ƙur'ani ne da harshe na larabci wa sarrafna fihi min alwa'idi muka jujjuya abin da ke cikin alƙur'ani ta hanyar kecewa la'allahum yattaquna aw yuhdith lahum dhikra wa ta'ala Allahu al-malik al-haq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما da haka ta ɓangaren musulunci kuwa Allah ya ce inna dini inda Islam ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اسكن ديكا واننن مغانغانن دا مالمي سكان يي زي دوكي اينهن واتو wannan الحق ɗin sannan kalman alhaqu ta zo a cikin ƙur'ani ɗari qur'ani su 227 a cikin surori hudu sannan kalman alhaqu ta zo da ma'anoni ɗaya har guda ma'anoni guda goma sha takwas na ɗaya Allah yakan yi amfani da kalman alhaƙu a cikin Alƙur'ani, da ma'anan Allah ya kawo kalman alhaku yana nufin shi Allah ɗin ya ce walaw ittaba a Hawa la fasadati samawati wal ardu wa man fihinna waye alhaqu Allah inda Allah yana bin abin da mutane suke so da sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa sun lalace sannan Allah yakan yi amfani da kalman alhaƙu a cikin alkur'ani yana nufin ainihin wato alkur'anin kanshi kamar ya ce faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahu sun ƙaryata da gaskiya a lokacin da gaskiyan ya zo musu sannan Allah yakan yi amfani da kalman alhaqqu cikin Qur'ani yana nufin al-islamu kamar ya ce wa qul alhaqqu min rabbikum wa qul ja'a alhaqqu wa zahaqa al-batila innal batila kana zahuqa sannan Allah yakan yi amfani da kalman alhaqqu yana nufin al-adlu yawma idin yuwaffihim Allahu dinahum al-haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa sannan Allah yakan yi amfani da kalman al cikin Qur'ani yana nufin at-tauhid Allah ya ce bal ja'ahum bil haqqi wa aksar lil haqqi karihun an zo musu da tauhidi mafi yawancin mutane ba sa san tauhidi wa idza zukira Allah wa da wush ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah duk sannan ka bude maganan tauhidi to zuciya wanda ba ta yi imani da Allah da ranar lahira ba sai ta girgiza amma wa idza zukira alladina min dunihi idza hum idan ka ce kai ba bambanci kowa da kowa ma naka ne a zo a haɗu da bera da waye duk to shikenan sai a ce ai mu muna son wa'azin wani saboda shi wani ba bambanci kowa ma nashi ne ƙarya ne ai ba yana za a gaskiya kowa ya zama naka ba zai taɓa yiwa ba sannan alhaƙu yakan zo cikin qur'ani bi ma'anan malu dukiya dan haka Allah ya ce in ya kasance a cikin suratul baqara da yake magana akan abin da ya shafi haƙƙi sai ce wal yumlil ladhi alayhi alhaqu wal yattaqillaha rabbahu sannan kalman alhaqu yakan zo bi ma'anan alhajja buƙata Allah ya ce laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin magana annabi lu'u da yace haula ibanati hunna athharu lakum fattaqullaha wala tuqdunu fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid sai suka ce ai laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin alhaqu bi ma'ananan alhaja mu ba mu da buƙatar 'ya'yanka sannan alhaqu yakan zo bi ma'anan albayan kamar yadda mutanen annabi Musa suka ce qalul ana ji'ta bil haqq ma'ana ana ji'ta bil bayan sannan alhaqu yakan zo bi ma'anan al'amarin Ka'aba da muka yi magana a baya Allah ta'ala ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun sannan yakan zo da al'idahu na bayyanar da alhalalu wal haram kamar Allah ta'ala yake zalika bi anna Allah nazzala kitaba bil haqq sannan alhaqu yakan zo da almunjis cika alƙawari Allah ya ce wa'adan alai haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an sannan alhaqu yakan zo bi ma'ana la ilaha illa Allah shi yasa yake lahu da'awatul haqq ga Allah kadai bauta ta gaskiya take shine la ilaha illa Allah sannan yakan zo bi ma'anan inqida'ul ajal yankewar ajali sai Allah ya kira shi alhaƙu. kamar Allah ta'ala ya yi magana ya ce waja'at sakaratul maut bil haqq mutuwa ta zo da alhaqu shine inqida'ul ajal sannan alhaqu yakan zo bi ma'anan aljurmu laifi kamar wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin sannan yakan zo bi ma'anar rasul Allah ta'ala ya ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun kuma suka tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne don haka Allah ta'ala yake cewa haƙiƙun alayya ya tabbata gare ni Allah ta ƙulu alallahi illal haq kada wanda ya kuskure ya faɗi wata magana wata ta shafi Allah sai abin da ya shafi gaskiya shi kaɗai za a faɗa to saboda haka sai Allah ya ce ya turo manzon Allah da alhaqu sannan ya ce bashiran manzon Allah yana nan a matsayin shi na albashir bashir dinnan sifatul mushabbaha ne bismil fa'il wanda akwai bashara ya bishiru min babi fa'ala ya fi'ilu ma'aunin shi kenan fa'ala ya fi'ilu kamar daraba ya diribu babu hu kenan sannan akwai bashira ya bisharu yana mauzunuhu fa'ala ko fa'ila ya fi'ilu yana babu wato fariha ya farahu to wannan bashir din suka ce siffatul mushabbaha bismil fa'il akwai bambancin ismu fa'il da kuma siffatul mushabbaha bismil fa'il idan yanzu na ce kataba yaktubu ismu fa'il za mu ce katib mai rubutu nasara yansuru ismu fa'il za mu ce nasir mai taimako qara'a ya qara'u ismu fa'il za mu ce qari mai karatu da kala ya dakulu ismu fa'il za mu ce dakhil mai shiga to in na ce maka qatil to watakila ta iya yanzu kake karatu in an jima ka daina shine ismu fa'il amma sifatul mushabbaha bismil fa'il tana nan lazima ce ba za ta rabu da kai ba saboda haka wannan siffar tana nan tare da annabi a matsayin shi na bashir manzon Allah mai gargadi ne tunda ai duk a matsayin mu wakilai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bashiran in an ce mawana tawil sifatul mushabbaha ismil fa'il kalman tawil ai ba za ta rabu da shi ba in kai dogo ne dogo ne idan an ce maka kuma qasir misali ko an ce maka fari da makamantansu wannan sifatul mushabbaha ne ismil fa'il ba za ta rabu da kai ba sannan suka ce nazir wato masdar ne ala ghairi qiyas daga anzara yunziru munzir masdar din shine inzar sai aka kawo shi nan masdar amma ghairi qiyas to Allah ya aiko annabi da bushara wanda ya ma Allah da'a ya biyayya to yana da makoma mai kyau wanda ya ma Allah tsage tsage to shi ma Allah ta'ala annabi ya yi bayanin makomarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne bashiran wa nadhiran manzon Allah bashir ne yana bishara bayani ga wanda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yana gargadi ga wanda ya saba ma Allah ta'ala cikin abinda annabi ya zo da shi na bayani mafi jan hankalin dan adam wanda ya kamata ya cancanci dan adam ya bauta ma Allah shine babu kamar aljanna aljanna ita ce ni'ima mafi girma Da ƙarshen abin da ɗan adam yake nema gaya shi a ce ya samu aljanna to saboda haka aljannan nan kuma akwai abubuwa yanzu matar duniya ba ka samun ta haka kawai sai ka je taɗi ko sai ka ɗin yin gaba da wasu 'yan kuɗaɗe a gama a zo a kawo kayan sa rana a zo ka kawo sadaki ka je ka yi akwati takwas bayan ka yi akwati takwas ka je ka nemi ɗakin haya ka je ka yi fafutuka ka nemi wata abinci dan Allah haka kawai mata aljanna ba komai mutum bai yi tas ba bai azuma kawai kuma yana jiran ne je shiga aljanna kaga ba zai ba eh to shi yasa Allah in ya tashi maganan aljanna wani abu in ana yi wato sai kaga ina ma a ce ga aljanna nan ka kai kundubala kai ka fada kaga Allah ya ce ala sururin mi mutaqabili suna kan wasu irin gadaje ko ala sururin mawdu'a yan aljanna in sun shiga aljanna suna kan wasu gadaje wanda aka aji. gadan ba irin na duniya ba irin na aljanna gadan da babu wani mai mulki ko mai kuɗi ko shi waye da ya taɓa ganin irin shi na ma ya hau dan Allah yake wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a can ake mulki ake harda kafa alade ake nuna isa ba anan ba ko kuwa sai yasa Allah sai ce muttaki'ina alaiha mutaqabilin sun kishin gida kan gana suna kallon juna dai in ka an cewa na ittaka ya kishin gida kai ka san ta gyaru idan mutum ka gan shi a kofar gida ya dan kishin gida yana dan karkada ka wato ka san ta yi kenan amma Allah in ta bace sai daga mutum ya zaga wani ta ya yi zuru eh mutaki ina ta yan aljanna saboda in an shiga aljanna komai ya gyara sai Allah ya ce mutaki ina sannan bayan wannan wa yatufuna ko yatufu alaihim wildanun mukhallad ga kananan yara samari masu hidima musu hidima a aljanna wannan yake abin dawwamawa ne ba lokacin da za a ce an dina sannan ga kofuna bi akwabin wa abari wa ka'asin min ma'i ga kofuna wanda suke cike da ababe malamai sun ce idan an ce ka'as kofin aljanna shine ba wai kofin da babu komai ba akwai wani abu an aji a ciki imma akwai ruwa masalul jannati na wu'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin akwai wani irin ruwa tatacci wani irin ruwa ne wanda ya kera duk wani son wata a duniya min ma'in ghairi asin to akwai irin wannan kofunan wanda suke cike da ruwa sannan wa anharun min labanin lam yataghayyara ta'am akwai kogi na nono a aljanna nonon ma kala kala ba irin wannan na duniya na saniya ba ba irin shi ba kala kala sannan wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu ko min kamri lazzatin lisharibi sannan akwai giya a aljanna akwai kofunan da suke cike da giya ba irin ta duniya mai sa maye da fitsara da rashin kunya ba ba irin ta ba sannan Allah ya ce la yusaddaquna anha wa la yunzifu ba ta sa ne ba ta sa su ciwon maye kuma ba sa kwalewa idan an sha giyar lahira yanzu wani yaje ya sha ta duniya yanzu ya ga awaki sai ya kwanta yana kwanan ku <laughs> to irin ta lahira ba haka take ba sannan Allah ta'ala yayi magana yake wa fatihatin kathira ko wa fatihatin mimma takhayyaru ga 'ya'yan itace sai ka zaba akwai mangwara a aljanna akwai lemu akwai ayaba akwai wane ne ko ma irin na duniya ba can da Allah ya ce qutufu ha daniya 'ya'yan itacen ta nunannu ne malamai suka ce ma'anan daniya shine wato idan a aljanna kana zaune in kana son mangwaron aljanna a daidai inda kake a zaune sai zai ci arama tsanka mana shine tsufa hadaniya in kana tsaye sai ya tsaya idan kana kwance ne sai zo daidai yadda kake a kwancen sai ci ka tsinka ko in kana bukata ka tsinka ka ga nan watakila in ka tsufa ma ba za ka yi ba sai an nemo yaro saurayi kodogo mai karfi sannan ya hau wani kuma kayan marmarin ma sai dai kai ta jin labarin shi dai na ba kowa bane ya taba cin inabi a nan wani ma bai taba ganin inabin ba sai dai mun zo a karanta ayan qur'ani a bayani a ce akwai inabi sannan bayan wannan Allah ya ce wala hami tsairin mimma yashtahun ga namun tsuntsaye ko kuwa ga su talatalo ga su agwagi ba irin na duniya ba irin na aljanna idan aka je can din plate dubu kake so ka tara ka kai kadai sai ka ce mai to sai ka tara Allah ya ce wa fiha ma tashtahihi al-anfus duk abin da rai take so Allah ya yi ma dan adam tanadi a aljanna shi yasa manzon Allah ya ce Allah ya ce a attul ibadiyas salihina ma la ainur ra'at wala udhun sami'at wala qatara ala qalbi bashari nayi tattali ga bayina amma na kirki sai yace abinda ido bai taba gani ba Allah ya ajiye aljanna abinda kunnen ka ba ta taba ji ba akwai an ajiye aljanna abinda baka taba tunani ba ma na ni'ima akwai Allah ya ajiye aljanna bayan annabi ya karanta ya gama sai yace faqara in shi'tum فلا تعلم نفس ما ukhfiya لهم من قرة a'yunin جزاء بما كانوا ya'malu saboda abin da suka aikata na aiki sannan bayan Allah ya ce wa hurun in ga hurun in me hur suka ce matar da idan ta yi baki bakin yi baki sidi baki wulik baki fitik sannan kuma yi fari farin ya zo yi fari tas fari kal fari fat sannan kuma sai ratsin fari ya zo ya haɗu da ratsin baki a ciki Shi ne wa hurin din sai Allah ya ce ka amsa in baka gane ba sai ce ka amsa lu'lu'il maknun Yadda ka san wato wani diamond ne yake rufe sai aka buɗe shi ya zaka ga yana sheki yana ɗaukar ido a wajen sai Allah ya ce lam sun ƙabla qablahum wala ja. matan can ba wani mutum da ya taɓa-taɓa su ko aljani sai kuma yanzu aka ce matarka ko a kasuwa ba ta taɓa ka faɗa da wani ba Ka eh? kaga ba zai yi ba sannan Allah ya faɗa da kanshi ya ce azwajun mutahhara mata ne wanda Allah ne ya tsarkake matan da kanshi akwai a aljanna shi yasa sai Allah ya ce ka amsalin lu'lu'il maknun wasu irin wato kaman yadda ka san lu'lu'u yana rufe haka matan suke sannan sai Allah yake cewa mi jaza'an bima kanu ya amalu wannan sakamako ne na wanda suka yi aiki saboda haka karka ɗauka wai aljanna yadda ka san stadium ne in an ce ba za ka shiga ta kuwa ba sai ka zaga ta baya a kawai in ba za ka shiga ba za ka shiga ba shikenan sannan Allah ya yi magana ya ce la yasma'una fiha illa illa qilan salaman salama la yasma'una fiha lagawan wala ta'sima ba sa jin wani lagawa a aljanna kuma ba mutum bai tunanin ma ya laifi a cikin ta illa qilan salaman salama to haka za a yi aljanna salaman salama shi yasa a ta shiga aljanna Allah mala'iku za su yi salamun alaikum duktum fadkhuluha khalidina sannan Allah ya yi magana ya ce a cikin aljanna akwai sidirin maqdu magariya wacce ba ta da kaya ta duniya ba tana da kaya ba to akwai magariya aljanna amma mara kaya sannan wa billin mamdu akwai inuwa ainuwa wacce take shimfiɗaɗɗiya inuwa ma kekiya inuwa ma kama ka aljanna sannan akwai wa qalhin mamdud akwai ayaba wacce da ke da ɗori dab da dab kusa da kusa irin na aljanna ba irin na duniya ba duk wannan ni'ima ce Allah ya ajiye a aljanna sannan Allah ya ce wa fakihatin kasira ta ayin itace masu yawa la maqtu'atin wala mamnu'a eh ba ta yankewa kuma ba za a hana ka ba ba ta yankewa kuma ba za a hana ka ba a lahira sannan Allah ya yi magana ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkara yan matan aljanna sai an mai da su yan mata tukunna na duniya wanda suka yi aiki mai kyau wata tsohuwa ta zo ta ce ya rasulullahi ka roƙon min Allah ya sani aljanna annabi ya ce ai ya ai tsohuwa ba ta shiga aljanna ta tashi ta juya tana kuka ya ce zo mai wa Allah ba haka nake nufi ba yadda kike haka tsohuwa tsohuwa da ke ai ba za ki shiga aljanna ba mutum da tsohon shi me zai ci aljanna sai an mai da ke yarinya tukunna budurwa giriri tukunna sannan sai a ce ta wuce tunda wata rayuwa za a yi rayuwa ce ta har abadiya da wannan yana daga ciki yin wannan bayanin cewa Allah ya aiko annabi bashiran ne ana maka bishara ya zo da abu mai kyau ga wanda yi ba Allah zai taimaka wa ɗan adam wajen zaburar da shi ya ba Allah subhanahu wa ta'ala. hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas ya kasa kasafati shamsu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama rana ta yi kusufi a zamanin annabi fasalla rasulullahi wannan nasu sai mandan Allah ya yi sallah tare da mutane fa zakara salata abdullahi dan abbas ya ambaci irin sallar da annabi qalu ya rasulullahi ana cikin sallah bayan an gama sai sahabbai suka ce ya manzon Allah ra'ayna ka tanawalta shay'an fi maqamika hadi mun ganka sanda ake sallah ka dan miƙa hannunka a wannan matsayin da kake sallah thumma bayan an gama sallah sai manzon Allah da suka mai wannan tambaye sai ce musu ainihin wato ra'aitul suka ce ra'ayna ka taka'aka mun ganka ka kai ka dawo kaman ka kai mu wani abu fusga qala sai mannan Allah ya ce inni ra'aytul jannata anan wajen da ko ga na tsaya san da nake sallah na kai surar wani abu na dawo wallahi Allah ya nuna mun aljanna ne kiri da mu na ganta fatanawaltu minhu unqudan sai ne nufin in cafko wato wani dan inabi kwaya ɗaya na aljanna annabi ya ce lau akastuhu la akaltum ma baqiyatid duniya. da Allah ya sa na suru kwaya ɗaya daga ciki wallahi da kun ta ci har duniya ta ƙare ba zai ƙare ba amma inda an kawo hannu na fakai ma sai su ci kuma ba abincin su ne. ko fa to kaga kwaya ɗaya an ce sai an ci duk duniya kaga kuma shi yasa wannan Allah ya ce sai aka kange ni shikenan sai ban abin nan ba irin wayannan hadisan suna nan da yawa da annabi yake bayani akan abubuwan da za su faru aljanna a matsayin shi na bashiran annabi mai gargadi ne sannan wani balarabe ya zo balaraban kauye kun san su sahabbai yan birni har Allah Allah suke Allah ya kawo wani daga kauye ya zo zai ma annabi tambaya saboda shi ya zo zai baro ta ne tambayar da su ba za su iya yi ba shi in ya zo zai baro ta ne hadisin a cikin musnad na imam ahmad yake daga utba bin abdullahi as-sulami yake cewa ja'a arabiyun ila النبي صلى sallallahu alaihi wa sallama عن الحوض wani balaraban ƙauye ya zo wajen annabi sai ya tambaye shi akan yadda tafkin aljanna yake fa zakar aljanna sai annabi ya ambaci yadda aljanna take ya yi tambaya akan aljanna an bashi amsa ba ba shikenan ba sun maƙala sannan sai wannan balaraban yake cewa annabi fi ha fakiha a ciki akwai kayan itace kuwa ba shi <laughs> shi yana ganin abubuwan da suke mai wahalan samu su lemu su mangoro su wane ne to duk da aka ambaci aljanna a dunkule sai da ya tsaya yana tambaya ɗaya bayan ɗaya a ciki akwai kayan marmari kuwa sai manzon Allah ya ce masa na'am eh akwai wa fiha shajara a ciki aljanna akwai wata bishiya da ake ce mata tuba fa zakara shay'an mai ruwa yace annabi ya ambaci wasu abubuwa a cikin aljanna wanda ban ma san ko me ba sai wannan balaraman ƙwai yake cewa wannan bishiyar da ka ambata da wata bishiya ta kama da ita ta garin mu a aljanna sai manna Allah ya ce masa laisa tushbihu shay'an min shajarin ardika ai wannan bishiyar ta aljanna babu wata bishiya da ta yi kama da ita a garin ku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ka taba zuwa ƙasar Sham sai ya ce a ni ban taba zuwa ba sai annabi ya ce to wannan bishiyar a aljanna ta yi kama da bishiyar wato jauza inda ka taba zuwa ƙasar Sham me jauza ba kwakwa ba sai manzon Allah yake ce masa wato daga ƙasan wannan bishiyar tanfarisu alaiha wato ruwan aljanna yake bubbugowa daga ƙarƙashin wannan bishiyar annabi ya ce sai wannan balaraban ya ƙara tambaya to me girman ɗan inarin wannan bishiyar ƙwaya ɗaya sai wannan Allah ya ce masa tafiyar hankaka mai baƙin gaba na wata ɗaya shine girman shi sai yake cewa in ta hankaka za a samu shi mai bakin gaba ya tafiya shine girman wannan abin kwaya daya na aljanna shi yasa yi malam aljanna ta fita daban shi yasa abdullahi dan zai ce duk abin da Allah zai faɗa na aljanna to wallahi baka ga komai ba sai dai idan ka je can ka gani tukunna kuma da wanda ake faɗa na wuta baka je ba sai dai in ka je ka gani tukunna Allah ya kiyaye ko sai wannan balarabin kawai yake cewa to ya girman sai wanta yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi amsa daga ƙarshe har wannan balarabe yake cewa ka aiko kwaya ɗaya fa ni da mutanen gidanmu zai ishe mu wallahi annabi yake a ba kai dai har da kai da danginka duk kwaya ɗaya na wannan abin wallahi in za ku su zai ishe ku aljanna to wannan aljanna Allah ya kai mu dan haka manzon Allah yana nan a matsayin shi na bashir mai gargadi ne ko mai bushara ne can baya mun karanta Allah ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi rizquna min qablu wa utu bihi shabiha. sannan wa nadhir annabi yana gargadi ga duk wanda ya saba ma Allah duk mutanen duniya da za su kafirce ma Allah Allah yana da inda zai zuba kowa Allah ya wannan tanadin ta shi yasa wuta sai aka yi mata kofofi bakwai laha sab'ata abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsu amma wani dan bala'i kowace kofa sai sunan shi ya fito duk abin da ake na ya taba wallahi sai a kira shi ta nan ya biyu a kira shi ta nan ya biyu a kira shi ta nan ya biyu to sannan Allah ya ce wala tusalu ba za a tambaye ka ba dangane da ma'abuta jahimu sannan wasu malamai suka ce wala tusal kar kai tambaya dangane da ainihin wato jahimu wannan shine mun ga lokaci yana hararar mu sannan Allah ya ce walan tarzafu walan tarzafu an kan yahud walan nasara حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي to saboda haka kafin ci gaba a cikin wannan ayar Allah yana nuna wa al'ummar musulmi wani abu na ladabi dangane da manzan Allah Allah da ya tashi ya ce inna arsalnaka mun aiko ka sai amfani da damirul khitab shi yasa duk cikin qur'ani Allah bai taba kiran sunan manzon Allah ba yace masa ya Muhammadu kamar yadda za a ce ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih ya ibrahim qad saddaqta ru'ya wa idh qala allah ya isa ibn maryam allah bai taba wa annabi irin wannan kiran ba inda ya kira shi sai ya masa ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhar rasul ko a saka ya yi amfani da damiril khitab kamar yace inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima alam nashra laka sadraka wa wada'na anka wuzraka alladhi anqad dhaharaka wa rafa'na laka dhikraka haka Allah yake dan girmama annabi da yazo cikin suratul azab wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina a lokacin da Allah ya rike alƙawari da annaba manzon Allah sai aka saka sai aka ce wa minka wa min wa ibrahima wa musa wa isa sai aka yi izharin sunan amma annabi aka sa aka ce wa minka saboda girmama annabi to shi yasa muna faɗa da babban murya ba wanda suke ganin darajar annabi ta hanyar aiki irin ahli sunnati wal jama'a akwai bambancin da a san annabi da baki da kuma mun yi lacca akan alamomin san annabi guda goma wanda yake so ya je sautin rijalus sunna ya nema duk wanda ya da'awan san annaba ka auna shi da ma'aunin ka gani in ya cika yin annabi ne in bai cika ba to gaskiya akwai matsala shi yasa alfazazi yake ci ala kulli fannin faddalallahu fannahu bi an farrada ad al-qawima wa sannahu faqad sasa insal khalqa dhurran wa jinnahu a in nazarin fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yusha wa lahu wa yusha yace akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah idan magana ce kenan maganar kowaye a duniya tana sama da maganar annabi amma kirikiri wani ko maganar annabi tana sama da maganar kowaye a duniya wani sai kawo salati sai ce to wannan salatin ya fi na annabi sau dubu shida ba haka ake ba iri-iri wani dan bid'a fa yazo ana jin shi yace daren maulidi ya fi daren lailatul qadari daren da Allah yake khairun min alfi shahr fa amma shi kuma shiga gidan ya yace ya fi daren lailatul qadari kuma wannan fa ba aya ma anzalallahu biha min sultan to wannan shine to mutanen da wani ya mai da annabi sai ka ce wata budurwa fa annabi mai farin ido annabi mai wane ne to kuma wannan wai sai wani ya zo da awa ya ce wai ya fi ka kaunar annabi baki ne kai dokin mai baki ne ya fi gudu shikenan kawai to wannan ayar duk da na ga lokaci yana hararan mu a yi haƙuri yanayin tafsirin yau za mu tsaya a nan ina ganin sai dai bayanai kawai za mu sa da shi abin da nake cewa shine akwai ƙalubale a wajen musulmi a najeriya kowa ya san wannan abin da muke faɗa kullum babu yadda za a yi ɗan banza ya tashi tsaye ɗan kirki ya zauna ba a samu matsala ba ba zai taɓa yiwa ma dole tunanin al'ummar musulmi ya tashi daga wajen ibadunmu abinda za mu iya kawai a sallah a watsi ba zai taɓa yiwa ba manzan Allah ba da haka ya gina addini ba masallacin manzan Allah a sadda yake da rai ya ɗauke shi nan ne hida kwata ta al'umman musulmi a nan ake kullawa a nan ake warwarewa mu ma sai mun mai da masallaci ya zamanto mana santa ta addini ya zamanto za mu iya ɗaukan wasu su je su yi likitanci za mu iya tsaya ma wasu su je su yi aikin soja duk abin da ake yi na harkar rayuwa don ciyar da addini gaba ya zamanto masallaci zai iya yi saboda gudanar da addini wanda in ba na son yau tsawaita wanda in kun lura wato wanda ba mu ba irin wannan usulubin suka ɗauka to saboda haka wannan shine abin da yake fuskantar mu kuma shi harkar addini kar a jina a ci sai wane wane da wane da wane mai kuɗi sun zo sun yi a'a mu mun iya abin da za mu iya yi shi yasa karkashin wannan mu'assasa ta ahlul baiti was sahaba muke da tsare-tsare wanda mun fara amma an dan samu matsaloli wanda samun matsaloli ba zai sa kuma mu daina ba za mu ci gaba da yi da izinin Allah subhanahu wata'ala saboda haka manufar mu tafi karfin ta yin tafsiri kawai ko ta gyara masallaci kawai manufar mu tafi karfin wannan manufar mu muna kallon kalubalen da ke kasar ne nan da shekaru ashirin masu zuwa wanda mataki za mu bi dangane da kawo canje-canje kuma kawo canjin zai yiwu ne kaɗai ta hanyar aiki zai yi ne kaɗai ta hanyar aiki kullum kan ce yanzu a duk tudun wadannan yana da wahala ka iya fito da wata santa ta addini ne taɓa tsayawa mutum ashirin suka je jami'a suka yi karatun lo wata santa ce a wani masallaci ne wani unguwa ne babu da shi yasa kullum abu ya taso sai mu ce mu muke da yawa amma wani abu wanda yake nuna a aikace mu muke da yawa babu wata santa ce baki ɗaya. za ka iya fito da ita da ta taba ɗaukan nauyin mutum ashirin ta ce su je su nemi aikin soja su ne za su ɗauki nauyin su har su gama aikin babu duk musulmin da ka gan shi ya kai wani mataki to shi kaɗai ya san yadda ya sai yan uwan shi bai samu gudunmawa ta al'umman musulmi ba to wannan yake sa wani in ya kai mataki ku je ku ce ya taimaka shi ma ya ce ba zai ba amma mutum mu kai shi matakin ku gani a kai ne aikin addini a ce mutum ya ce ba zai ba ba zai yi ba saboda haka yaro ne za a watsar da shi bai da kowa su ɗaya wanda ba mu ba sai su ɗauko yaron a tsaya mai yaron su sa shi firamare ya gama su sa shi sakandiri ya gama ya gama su neman masa admission a jami'a har ya gama su suke ɗaukan nauyin shi a ran da ya gama ya zo ya zauna yana zaune yaron su za su tashi su je su nemo mai aiki dan girman Allah ku yi adalci radda yaron nan ya hau kujera ya zauna yana aiki a ofis ka faɗa min yadda ba zai iya yadda ya mutu ba saboda addini shi saboda ya san addinin shi ne kai shi wannan matakin mu kuma ba ba haka ake ba sai hasada sai mugunta sai kita da zaran kullum shi ya ma muka daina neman taimakon naira goma goma a nan ko kuwa da naira ashirin saboda ana neman taimakon da zaran wani ya ga an cika bokitin naira goma goma in ya ga ka sa sabuwar riga sai ce ya kamata fa a dan bincika wai kuɗin masallaci yana nan ko haka zai ci abinci to wannan shine saboda haka muna nan da tsare-tsare alal aqalli matsalolin da suke faruwa a ƙasar nan da muke fuskantar ƙalubale da talanta duk wata santa ta addini a matsayin mutum na musulmi a wata a lalace ya zamanto duk wata ya yi Allah alƙori zai iya bada naira hamsin gwargwadon ƙarfin mutum dan Allah ya ce da yunfi ƙuzo sa'atin ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها wannan shine saboda haka lalle na ƙara bayani tafsirin da ake sawa da safe akwai bayan Allah da suka ce za su ɗauki nauyin biyan kuɗin kuma ba su biya ba to saboda haka kuma ba su yi mana bayani ba cewa dalilin da yasa ba su je sun biya ba to tunda ba su je sun mana bayani ba kuma mu muka je muka tsaya aka sa karatun kuma mun tabbatar al'umma suna amfanuwa da karatun da safe to saboda haka karatun da ake sawa da safe karfe 8 zuwa 9 muna buƙatar kuɗi naira 400 da za mu cika musu a biya wannan kuɗin da ake sawa bangaren karatu da safe da haka in an samu bawan Allah da zai taimaka ya biya ko mu har hada kuɗin a biya to muna buƙatar wannan akwai lambar wayan wato malam aminu 080 wato takwas sifili takwas eh, uku tara ɗaya uku hudu hudu sai biyar sai zero sai zero a zero two sai one one one one hudu ɗaiɗai har su hudu sannan sai five sai four sai one sannan zero seven zero sai three zero one one one two one sannan sai wannan lambar wayan malam albani ne ga wanda yake nesa in zai iya ba da taimakon to ya turo ta wannan account din 004016 sannan Allah ta'ala ya shirye da mu subhanaka eh? zakar kalladi oceanic bank subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk